manta da kai kai kana cin cin duka kake rahama kake neman a nema ba abin da ya shafe ka ba abin da ya shafe su da kai wannan sallar da zaka tsaya ka koya ita ce abokiyar ka ku kiyaye jama'a ko cewa aka yin an rufe mamata akwai masu zuwa suna satar likafani ko suna yanke kan gawa wallahi ba ɗanka da zai zauna wata biyar yana jira bayan wata ɗaya sai ce to ya muka iya kenan sai tafiya baka aji a ƙurbe kan naka ina son ku gane wannan wallahi wallahi tallahi daga lokacin da ka rasu idan baka tsaya ka tsina nawa kanka ba wallahi ka kaɗi za ka rena kanka saboda ɗa ne ya ci gadon dukiyar uwarshi aka ce ya ba da dubu biyu malamai su mata addu'a sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasihar dubu biyu ka ba malamai su wa uwarka addu'a ka ga ita har ta mutu bata taba cin waɗannan kuɗin ba sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasihar idan ita uwar ta ɓata lokacinta tana tunanin ta yi kaza ta yi kaza don ta bar mai kun ji shi yanzu tana can kabari shi ba zai mata du'a'i ba ba zai bayar da sadaka ba sau da haka wallahi mutane kowa ya tashi wa kanshi tattali wallahi in ka dogara wai akwai wasu malamai sun maka alkawarin za su yi maka fidda'u ka dai mutu ka dai mutu a raba musu waɗannan rigunan naka ka gani watan sanal ahibbatu da ashiri wa qad sirna idhaman baliyati wannan malam mai zuhudu kenan amma Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin Allah ya ce kowa ya dubi me ya gabatar dan gobe goban nan ba laraba gobe ba goban nan kiyama me ka gabatar dan gobe ba wai kai ta tunanin bari ka gina wa 'ya'yanka kaza bari ka bude wa 'ya'yanka account kaza bari kai wa 'ya'yanka kaza kai wai me ka tsidana wa kanka zaka ga mutum ya ƙare rayuwar shi yana gina gidaje yana tara manyan motoci yana ta siyan filaye abin da yake ta ƙoƙari wai kada ya mutu 'ya'yan su sha wahala Allahu akbar amma idan ya mutu su 'ya'yan ba sa tunanin yanzu yana cikin wahala abu mafi sauƙi da za su yi mai wanda ba za a kashe ko kwabo ba fa shine su ce Allah ka ji ƙanshi. amma wallahi wani yanzu ya manta bai uban shi ko uwar shi addu'a ba wata shida ko shekara ɗaya wannan kalmar kawai ukun rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira wanda bai buɗe bakin shi ya ce Allah ya ji ƙan ba ko Allah ya ji ƙan uban shi yaushe kake tunanin zai ɗibi naira miliyan biyar ya gina masallaci yaushe kake tunanin zai ga ana ginin makabarta yaushe kake tunanin zai ga ana gina rijiya ya ce da Allah ga dubu hamsin kusa a ciki uwata da ta rasu ko ubana da ya rasu so jama'a abin da nake gaya mana kowa ya yi ƙoƙari ya yi wa kanshi tattali wallahi in ba kai wa kanka tattali ba wai don ka dogara kana da wasu manyan malamai za su yi maka addu'a kana da wasu 'ya'ya za su yi maka wallahi ka yi kuskure ka fara yi wa kanka in ya so wani in ya maka sai zama ƙarin ɗaukakar daraja to wannan sallah ita ce a ba mafi girma in aka yi maka tambaya ka haye man rabbuka wa ma dinuka wama za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wama amaluka dukka amsa ka zama mutumin kirki dan aljanna rayuwa ta yi kyau eh to sai kuma wahsha ta dame ka sai zama kai kadai ne a kabarin ba azaba amma kai kadai ne ba daɗin zama don ka gane cewa ɗayanta bala'i ce ga annabi adam a aljanna shi kadai sai ta gallabe shi ba ta da daɗi har sai da aka yi mashi mata to balle a kabari ka kiyaye sau da haka wannan sallah sai annabi ya ce su ne za su taya ka zama sallar ita za ta taya ka zama to idan baka iya ta bafa in baka kula da ita fa sau da haka jama'a akwai babban aiki game da sallah kowa ya ga cewa ya iya shi yasa kuwa ga karatu mafi tsawo tun da muka fara tafsirin nan shine da muka zo waɗannan gaba wadda take magana akan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'ina ku duba tunda muka fara karatun na yanzu kusan awa ɗaya, mas'alolin sallah muke tattaunawa kuma fanni fanni ba abu ɗaya muke tattaunawa ba har yanzu yanzu da an gama wannan sai kuma ka ji an shiga wani sabon karatu duk game da sallah ne shi yasa maganar da suke gaya maka su ce ai in dai ka iya karatun sallah ai ya isa karatun sallah ka ji fa duk karatun sallah ake nan ka iya wannan yanzu ka taba kaiwa wannan karatun sallah ya fi komai yawa karatun sallah ya fi karatun tauhidi yawa wanda bai san wannan bai sani jama'a littattafan da ke siffanta sallah da ke ɗauke da matsalolin sallah sun fi girma fiye da girman littattafan tauhidi amma sallah ita ce aka rena a ƙasar nan tamu sai ce a ah, ai tun da dai ta iya karatun sallah a aurar da ita ai tun da ya iya karatun sallah ai mishi aure wai abin da aka ɗauka karatun sallah ya iya karatun fatiha zuwa alamtara kaifa waɗannan irin matsalolin na sallah fa duk bai san su ba kuma kana ganin ga nan ba a ba su muhimmanci amma kuma in baka kula da su ba sai a ce ba sallar Allah maraukakin sarki ya kiyaye qultu malam qurtubi yace fa hadha bayanu salatil mujmala fil kitabi bi ta'limin nabiy alaihi salam ya ce wannan shine bayanin sallah a dunkule kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani kuma annabi yake karantar da shi dalla-dalla wa tablighihi iyaha jami'al anami da kuma irin yadda annabi yake isar da waɗannan bayanai na sallah ga dukkan halittu kun ga jama'a yadda ko ga nake hawa kan katakon da nake siffanta muku haka abu huraira ya ce annabi yake tsalle ya hau kan mimbari ya tashi yana koya musu sai ce inna ma sana'atu haza. lita'alamu salati a cikin wata riwaya wa lita'allamu salatahu na ya haka ne don ku koyi sallata wata riwaya sai ce don ku gaya ake sallah akan mimbari ma'ana ya hau sama don kowa ya gani sallah ita ce mafi girman abin da annabi ya bayyana bayan tauhidi saboda haka annabi ya isar da ita ga al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama faman lam yaqif inda hadha bayan malam ya ce duk wanda ilimin shi ko karatun shi ko sauraron wa'azin shi bai taba kaiwa ga waɗannan bayanai ba wa akhalla bima farada alaihi rahman ya zama ya yi wani abu wanda ya rikita abubuwan da Allah ya farlanta mishi wato bai tsaida wata farilla ba saboda jahilci lam ya tamassal ma balagahu annabihi alaihi salam bai aikata abin da ya zo daga annabin shi ba kana min jumlati man da fi qawlihi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi to ya shiga cikin jimillar waɗanda Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu mutanen banza suka biyo bayan annabawa ba salata waɗanda suka tozartar da sallah wattaba'us shahawat suka yi ta bin son zuciyarsu ƙarshen aya shine fa sawfa yalqawna ghayya aya ta 59 cikin suratu maryam alama ya ati bayanu naka insha Allahu ta'ala yace bayani zai zo a karkashin wannan aya ta 59 a can mun je suratu maryam kaji ba akwai sauran aiki ma'anar abin da wannan bayani ke cewa fa kaji fa bayanin abin da Allah ya faɗi game da sallah Qur'ani kaji bayanin da annabi ya isarwa da al'umma idan ka sake baka nemi ilimi ba har ka je kana aikata abubuwan da ke likita maka sallah to ka zama daga cikin waɗanda ranar alkiyama wuta za ku shiga rawal bukhari ya ce saboda bukhari ya ruwaito hadisi an zaid ibn wahabin daga zaidu dan wahab kala ya ce ra'ahu zaifatu rajulan la yutimmu ruku'a wala sujuda fa qala ma sallait ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم huzaifa ya ga wani mutum yana sallah baya cika ruku'u baya cika sujuda sai ce kai baka yi sallah ba fa ba sallah kake ba kuma ka ga da ka mutu kana irin wannan sallah to da ka mutu akan wani addini wanda ba shi Allah ya aiko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji